Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin magajin Wilberforce littafi na hudu wanda ni marubucin wannan littafi nake kawo muku. Ba tare da ɓata lokaci ba a karatu na baya mun tsaya inda ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin ƙaraƙi su da kuma sauran kwamandin Ikenga tun bayan ɓacewar Ikenga a inda shi sai ya nemi dole su yi masa mubaya a matsayin shugabansu idan dai har aka ce iken gaba ya su kuma kwamandojin suke ganin lallai ba shi ya kamata a yi wa mubaya ba wanda hakan har muka ga cewa ya kai sun yi cece ce, hamma an ɗan yaba ta kashi a daidai wannan lokaci mun gansu kowa jina-jina amma su, babu wani alamar ciwo a jikinsa babu abin da yake kai komo a zuciyar dattijo kana sai wani bakin baƙin da mai kaho a goshi wanda ke gefensa wanda kuma ba wani bane illa su abin da ya fi ƙona wa kana rai shine babu ko ƙwarzane a jikin ƙaraƙisu fuskarsa kawai sheki take tana ba da yanayin izza da kwanciyar hankali dama can sai da ya gaya wa ikenga cewa su matsala zai zama musu kada a jawo shi cikin wannan tafiya amma Ikenga ya yanzu ga shi daga batan Ikenga ko awa ba a ba amma sai ya yi juyin mulki dole ne Kana a matsayinsa na shugaba a matsayinsa kuma na hadimi na Ikenga na farko dole ya san yadda zai yi ya yi sa kafin wani abu ya zo ya faru wanda za su yi da ana sani kai ka ce sai ya ji abin da Kana yake tunani a lokacin ya juyo ya harare shi Kana ya ɗauke kai ya kalli gefe wato idan a fafata wasu ta baya wadda suka yi a sashen ya Ekwatora a lokacin gasar cin ruhin deba an ce shammata su karaƙi su yayi to a yanzu ko babu zancen shammata ƙarfi kawai ya gwada musu duk su huɗun zindaran masa amma duk da haka ba su yi masa ko da ne ba gashi ya yi musu jina-jina a ganin kana babu wanda ya kai ƙaraƙi su ƙarfi a bankasa in dai zancen dantse ake sai dai kuma idan fasaha za a ci amma in dai dantse ake zance to fa lallai karaƙi su ya fi ƙarfin kowa A daidai wannan lokaci sai ya gyaran murya inda ya fara bayani da cewa a halin yanzu mun samu fahimtar juna tunda kowa a cikinku ya yarda ni ne shugaba. Idan kuma akwai wanda a ku yake da wata magana to ya yi ta kafin lokaci ya ƙure. A nan muka tsaya a wancan karatun a yanzu ko za mu ɗora. Kada manta a danna subscribe na wannan tasha idan ba a ba domin jin ci gaban wannan labari. Suka shiru Karaƙisi ya yi murmushi sannan ya shige gaba zuwa cikin wannan gari inda suka yi shi a baya ba tare da musu ba. Suna isa ciki wajen masu gadi suka nuna katin shiga inda ba tare da wata tangarɗa ba aka ba su hanya suka wuce. Kai tsaye kai tsaye zan sa ayubi ya karya asirin da aka yi muku sannan kuma daga nan za mu wuce sashi na wato sashin Ekutora inda zan ci gaba da mulki in ji su kenan. Ginad ya yi farat ya ce, wa mai kake nufi ne? Kwata-kwata ma ba ka maganan nemo ikenga. Karagi sai ya mutsi fuska ya harare shi. To a kan me za mu je neman sa? Sai ce wani jariri? Idan ya mutu shi ya jiyo domin kuwa lalacinsa ne da rashin ƙwazonsa har ma ya kai shi ya kai shi ya mutu. Kuma babu abu guda da kuka da kuka kasa ganewa ni fa ba wai bawan ikinga ne kamar ku. haɗaka muka yi da shi saboda haka idan ya je can ya mutu shi ta shafa kana ya kasa daurewa a wannan lokaci ya juyo a fusace ya dubi karaƙi su haɗaka kuka yi saboda kaga bayanai shi ne za ka dinga irin wannan maganganun na rashin kyauta ko to bari Allah ya dawo da shi karaƙi su kawai girgiza kai ba haka ba ne, kana ba haka ba ne. ranar da na ga fasa ikenga ta lokaci a ranar na aminta cewa shi ne wanda muke jira shine wanda zai kai mu sama doron ƙasa ta farko amma ga dukkan alamu kuskure na yi wajen yin mubaya'a da wuri a ɗan lokacin da muka zauna da shi na gano cewa bai fa kai matsayin da ya kamata a ce na yi masa mubaya'a ba abin da kawai ya kamata shine mu yi haɗaka da ni da shi ko kuma shi ɗin ya yi mu mubaya'a kuma wannan faɗan nasa da armad shine ya ƙara tabbatar min da haka kuna tunanin zan ci gaba da bin wanda ba ma zai iya nasara a kan yara ba to idan haka ne me yasa har yanzu kake tare da mu ji datti da daddara dukkaninsa a fusace suke to amma kuma sun sun san cewa ma ba za su iya yi wa karaki su komai ba ai ba ka tafiya kamata a ce ka tafi ka yi naka waje mu ma ka rabu da mu mun ci gaba da yin abin mu akwai abin da nake nema kuma idan ka yi shiru ka yi haƙuri za ka gani in ji karaki su da wannan suka wuce zuwa cikin garin inda suka wuce kai tsaye wajen ayubu bari mu koma ɓangaren nostalgia dakin otal ɗin ya ɗau zafi babu mai cewa uban a cikinsu harmad yana zaune a kan gado ya tankwashe ƙafarsa ido a rufe yana tunani nostalgia kuma tana ta kai komo daga wannan bango zuwa wannan inara da lamaru da sun haɗa kai da gwiwa suna ta jimami tabbas tafiyar nusi da cokali ba ƙaramin matsala ba ce a tattare da su ka ɗauke ta taimakon ƙarfin yaƙi da za su iya bayarwa akwai abota wadda ta juye ta zama uwantaka, ba ma tare da sansani ba ita ma nostalgia da suke cacar baki da nusi ran ta ɓace yake ta kasa zaune ta kasa tsaye tabbas ta san ita ce akan gaskiya domin ko kwanto babu a ranta armadi ne a gabanta ta yi amfani da fasaha ta mafi girma wadda kuma ta nuna mata lallai fa wanda take tare da shi armadi ne ba wani ba banda kuma wasu hanyoyi da ta yi amfani da su na dabarun yau da kullum na mata wanda suka ƙara nuna mata haka dole Nusi ba a kan gaskiya take ba to amma me yasa take jin nauyi a zuciyarsa me yasa take jin nauyi a zuciyarta irin nauyin nan wanda mai laifi wanda mutum yake ji idan ya aikata mummunan zunubi ta ƙara juyowa ta kalli armadi a karo na arba'in ta ƙura masa ido amma duk da haka ita dai har tsakaninta da mahaliccinta ta san tabbas armanus ne a gabanta Allah sarki bayan ɗan lokaci ta ajiye duk wani kewaye kewaye a gefe ta danna cikin ƙwaƙwalwar armad a wani salo na bazata armad ya buɗe ido da sauri tare da cize haƙora saboda zafin da ya ji a kansa amma kuma duk da haka bai yi ƙoƙarin hana ta shiga cikin kansa ba Hasali ma komawa ya yi ya zauna ya rufe idanunsa kafafunsa a tankwashe ba tare da wani magana ba. Babu wani saƙo da loko da bata duba ba amma babu wani alamu da ke nuna mata ba armadi ne a gabanta ba. To amma duk da haka tana jin wannan nauyi na laifi a ranta ya kuma ƙi To me haka? Me yasa take jin haka? Me yake faruwa da ita? Fuska a yamutse ta nemi waje a can ƙuryar ɗakin ta zauna ta kuma rufe ido. awa guda bayan zaman zamanta suka ji ana kwankwasa kofar ɗakinsu su dai babu wanda suka aika kuma babu wanda ya san suna nan ma balantana ya zo musu kai tsaye kowa a cikinsu ya miƙe ya kai hannunsa kan makamansa abin da ya ƙara sawa suka sha jinin jikinsu shine duk su babu wanda baya amfani da yanayin izza to amma kuma duk da haka ba sa iya jin izza wanda ke bakin kofa ko dai gama garin mutane ne wanda ba su da izza ko kuma maɗaukaka a fadar izza wanda suka iya ɓoye izzarsu duk da haka dai dukkaninsa sun kai hannunsa kan makaminsu domin shirin kota kwana su hudun suka bi layi suka tsaya a bakin ƙofar har ma da ya shige gaba ya buɗe ƙofar ba tare da tambayar waye ba abin mamaki sai suka yi arba da wasu tsaffi guda biyu tsaye suna jira akwai alamun ciwuka a jikinsu amma babu bandeji wanda hakan ke nuna ko dai ciwon ya fara warkewa ko kuma karamin ciwo ne idan ka lura sosai za ka hangi wani ɗan yaro a can gefen su daga ɓangaren dama duk inda ka duba a jikin yaron bandeji ne taɓa-taɓa kai ka san har yanzu akwai ciwuka wanda ba su warke ba a jikinsa sunana kana wilberforce in ji ɗaya daga cikin tsoffin guda biyu sannan ya nuna ɗayan tsohon da ke gefensa wannan kuma shine ne daddara jidda wancan yaron da kuke gani mai bandeji shine ginan amma muna ce masa biyu ururu daga nan sai ya ja bakin sa ya shiru suka ci gaba da kallon juna ana kallon kallo ba tare da kowa ya ce uban ba kai ka ce wannan tsoho yana tsammanin sunansa kaɗai da ya faɗa ya yi bayanin komai ba kuma ya buƙatar ƙara cewa wani abu nostalgia ta ya matsayi fuska za ka iya cewa duk babu wanda bata gani ba a 'yan watannin nan na baya da suka wuce sanda babban sarkin ekwatoriya ya jifa da su zuwa kurkukun Bango idan mai karatu bai manta ba a wancan lokaci dukkanin sun yi arba da nostalgia kai ne Wilberforce ɗin da ke tare da Ikenga tsohon da ya yi magana da farko ya gyaɗa kai i ni ne kin san ni ne nan take lamarudi da inara suka kai hannunsa kan takobinsa suka zare su ita kuma nostalgia ta buɗe ƙarfin fasaha ta tunani baki ɗaya ta miƙa ta kan kana cikin shirin ko ta kwana armad kuma ya zare ta takobin ɗorawa ya nuna su da tsininta kana marmushi kawai ya yi tare da girgiza kai ya buɗe baki zai yi magana amma kawai sai wani baƙin basamude ya leƙo daga sama da dukkan alamu wannan basamude yana kan soro yana sauraron duk abin da ke faruwa abin tambaya a nan shine yaushe har wannan basamude ya hau saman basu ji shi ba domin dai ko motsi basu ji ba kuma yaushe har suka zo suka zagaye wannan ɗaki nasu na hotel amma ba su ji yanayin izarsu ba muna da abubuwan yi da yawa ba in ji wannan bakin basamude wanda zuwa yanzu duk sun gane waye hasali ma wannan bakin basamude mai kaho a goshi shine wanda ya cille da skana cikin kurkukun bango a wancan lokaci idan nostalgia za ta iya tunawa sunan wannan bakin basamude karaki su karaki su ya mutse fuska jin ba su ba amsa ba a fusace ya duro ƙasa wajen da ya dara ƙasa ya yi ƙara kamar ƙasa za ta dare gida biyu ya miƙa hannu ya nuna ya miƙa hannu ya nuna armad yana cewa kai ayubu ya kake nema ka mai da mu ƙananan mutane ne tun da mun zo kuma ai sai ka kawo gaisuwa ka daina wani ɓoye-ɓoye lokacin ɓoye-ɓoye ai ya ƙare ai a ayubu nostalgia ta ji kamar an zira mata narkakken ƙarfe a ciki wani gumi mai tsananin zafi ya fara kwaranya daga fuskarta da dukkanin wani ɓangarori na jikinta idanuwanta suka kaɗa suka yi jajawar suka fuffuto ta buɗe baki za ta yi magana tana kallon ayubu jikinta na karkarwa amma ta kasa cewa komai ba ita kaɗai ba hatta su inara da lamarudu magana ta yi musu nauyi sama da tunaninsu ayubu kuma ayubu ba yana can an tura shi ya kula da doron ƙasa ta biyu ba ita dai nostalgia tana tsaye tsam ta kasa motsawa ta kasa juyawa ta kalli ayubu jikinta ya kame kam ya kasa motsi karakisi ya daka masa tsawa kai ayubu wai ba magana muke maka ba ayubu ya yi tsaki ayubu ya tsaki kasa kasa amma bai ce komai ba kawai tsalle ya ya dawo bangaren su su ya tsaya to tun da yanzu mun fuskanci juna sai mu karasa wajen asirin da aka yi mu karya shi domin kowa ya koma harkokin gabansa ko ya kuka ce in ji karakis yana shafa dogon kahon da ke goshinsa kwata-kwata bai damu da halin da su nostalgia suke ciki ba nostalgia na tsaye ta kasa motsi wai mai yake faruwa ne shin ana so a ce mata ba ba armad ba ne to idan ba armad ba ne wa ta kwanta kenan wani tari ya taso mata ba shiri yana fitowa sai ga bakin jini daga cikin cikinta baƙin ciki ya sa abin kayan cikinta sun fara fashewa saboda tsananin haushi da nufaƙa da ƙyar ta ɗaga hannunta ta nuna shi da wani irin kallo na tsana wanda aka daɗe ba a yi wa wani mahaluki shi ba a ban ƙasa za ka iya cewa ko iyayenka mutum ya kashe a gaban idanunka iyakacin tsanar da za ka iya nuna masa kenan kafin da yi magana ayubu ya yi farat ya ce kada ki zarge ni zaɓi aka bani da na zauna da Ahmad ya kashe ni ya dawo da hidaya ina ji ina gani da kuma na bi ikenga na yi amfani da ke na raye a matsayin sarki tsawon shekaru dubu masu zuwa saboda haka na zaɓi kawai na koma wajen ikenga idan ke ce wani zaɓi za ki zaɓa ina son armad amma kuma na fi son kaina da shi kada ki ga laifina nostalgia ta rufe baki ta kasa magana domin a halin yanzu babu wani abu da za ta iya cewa kawai dama take so kawai dama abin da take so so take ta ji daga bakinsa shin tabbas ba armar din ba ne ragowar hukunci kuma zai biyo baya karaki sai ya kalli ayuba ta gefen ido amma bai ce komai ba ya juya wajen su kane ya ce ku ɗaure mana su me yi sauri mu karasa wajen ba mu da lokacin batawa dole sai mun karya asirin nan da wuri ayuba da kane da gina da daddara suka afkawa su nostalgia ba tare da jin ba'asi ba bari mu motsa gaba awa guda bayan faruwar wannan al'amari a dajin ramuka wanda ke doron ƙasa ta hudu daidai inda ake shiga garin sirisha na daular da nizawa wasu mutane ne kimanin dubu da ɗoriya kowannensu yana zaune a kan wani faife na aski idan ka lura za ka kowane faifai a daidai saitin wani rami yake banda waɗannan mutane akwai wasu mutum tara a gefe uku a cikinsa ɗaure suke shida kuma suna sake suna tsaye suna kallon wannan mutane wanda ke zaune a kan wannan fefe na haske wanda ke kan wannan ramuka mutanen da ke ɗauren suna ganin duka abin da ke faruwa amma kuma ankokin baƙin ƙarfen da ke jikinsu na farar laya ne kuma sun hana su motsawa ko da ɗan take daga cikin mutum shidan ɗaya a kwance yake a sume ɗaya kuma yana kula da shi sai kuma ragowa huɗun suna gefe a gaban wani rami mai lamba ta dubu ɗaya suna zana wasu a kan wani hatimi da ke zagaye da ramin idan ka lura za ka ga ba wasu bane illa su karaƙi da kuma skana wanda yanzu yanzun nan suka afka wasu nusi shi kuma mutumin da ke kwance a suma ba wani bane illa sarki iluru wanda kuma yake zaune yana kula da shi ba wani bane illa bizaya da dukkan alamu har yanzu sarki iluru bai farfado daga suman su da shi da armadi ba. Su kuma na ɗauran idan ka kula fa ba wasu bane illa nostalgia, inara da kuma lamarudu. Bayan tsawon lokaci suka rage su suka kammala zanen lasumin da suke a ƙasa sannan kowane ɗaya daga cikinsu ya hau kan kusurwa ɗaya ta wannan hatimi da suka zana. Tun da daman kusurwa hudu ce da shi sannan suka fara kiran manyan dalasmai sai da suka shafe awa biyu suna abu guda sannan suka sauko suka dawo gefe wajen iluru Ginad ya nuna Ilura da ɗan yatsa ya ce, wai mai zamu yi da shi idan bai farka ba. bizaya ya harare shi. A gefe guda kuma ƙaraƙi su murmushi kawai ya yi, sannan kafin kowa ya ankara ya ɓace daga inda yake bayyana a gaban Iluru. Kafin bizaya ya yi wani abu, sarki ƙaraƙi ya dunƙule hannu ya sauka ya dunƙule hannu ya saukar da duka akan fuskar Iluru. Wata iska mai ƙarfin gaske ta tashi ta yi jifa da bizaya gefe. su masu nostalgia wanda ke ɗaure bata bar su ba sai da ta yi cille da su can nesa ta su kana da daddare da gina wanda suke tsaye sai da suka kare fuskokinsu sannan suka gyara tsayuwarsu domin kada iska ta yi cille da su duk wannan kawai naushi ɗaya ne kurum ya dawo shi idan ka lura za ka ga fuskar iluru ta loma ciki baka iya ma bambance hanci da ido da baki komai ya haɗe guri guda wata muguwar atishawa ta ƙwace wa Iluru ai kuwa yana fitar da wannan atishawa ya miƙe zaune ya farka yana muzurai karaki sai ya gyada kafaɗa ya ce kun gani dama na gaya muku duka kawai yake bukata zai farka kafin Iluru ya gama fahimta halin da ake ciki karaki sai ya tafi kwalarsa yaro ina ragowar dalasiman da ke wajenka Iluru zai fara kingina ya ƙara daka masa tsawa nan take ilu da ya watsake ya farka daga mafarkin da yake ciki sannan ya laluba jakar tsafinsa sai ga layoyi nan ya fito da su sama da ɗari ƙaraƙi sai ya murmushi da wannan kuma ya haɗu sannan ya juya wajen ayubu yana mai cewa saura kai ayubu ayubu ya so ya ɗora hannunsa a kan ramin da ke tsakiya hatimin nan sannan ya fara kiran mai. ba jimawa jikinsa ya fara haske da wani irin haske mai haske ido bayan ɗan lokaci hasken ya fara taruwa a saman kansa yana samar da wata irin rana dabbare dabbari awa guda da farawa jikin ayubi ya fara tsufewa amma ranar ko rabi ba ta yi ba za ka iya cewa har yanzu a ɗaya bisa hudu wannan rana take ayubi ya miƙe yana nishi ya juya ya nuna nostalgia yana cewa ba zai yi ba dole sai ta taimaka min kana ya kaɗa kai ya ce a wannan ma mai sauƙi ne ai ya juya wajen nostalgia Nostalgia, muna so ki bawa Ayubu ƙarfinki domin ya sa karya asirin nan da ke cikin wannan ramuka. Nostalgia ko kallon su yi ba, idan ta ya cika da jini da kuka. gisi ya daka mata tsawa, ke da ke ake magana kin yi wa mutane shiru. Tana jin sa, amma bata ce uffan ba. Tsana ce kawai take ƙara bulbula daga cikin zuciyarta, tana cika ruhinta. Lallai ta samu wanda take so ta kashe a duniya sama da biyan zai. kuma tabbas ita ce za ta kashe ayubu da hannunta ko da kuwa shine abu na ƙarshe da za ta yi abin ƙasa wai ba magana ake miki ba ke ba magana ake miki ba nostalgia ba ta ce musu komai ba kuma ba ta ɗago ta kalle su ba suka yi ta tsawa suka gaji abin da kawai yake ranta shine hanyoyin da za ta kashe ayubu ko ta shaƙe shi ta saƙale shi har sai ya daina motsi ko kuma ta ringa yankan naman jikinsa da wuka sala sala ɗan yatsa zuwa ɗan yatsa har sai ta ƙarar da shi ko kuma ta danna shege a cikin ruwa har sai ya daina motsi ko kuma ta ƙwaƙule masa idanu ta tsira su har cikin ƙwaƙwalwarsa ko kuma ta dafa shi ta cinye namansa ko kuma ta dinga yanka shi tana ba wa dabbobi naman jikinsa sala-sala ko kuma ma ta sa karnuka su cinye namansa da ransa hanyoyi da dama waɗansu ma sai ta zauna ta yi rubutu sannan za ta tunano su abu ɗaya dai da ta sani shine ko ma dai me ake ciki tabbas ita ce za ta kashe ayubu tana cikin wannan tunane-tunane sai gani ta yi karaƙi ya damƙi lamarudu ba dai ana yi miki magana kin ƙi da amsa ba karaƙi ya ɗaga lamaru da sama ya nuna wa Allah sannan ya tsire kansa a kan tsinin bakin goshinsa ga sakamakon masu taurin kai nan ya yi cilli da gangar jikin Lamarudi gefe jini yana malala. Na kashe shi a banza, cire mata ankwa ginet, sannan ka miƙo min inara, kina da daƙiƙa goma, ko ki shiga cikin hatimin nan, ki ɗora hannunki a kan ramin nan, ki ƙara wa Ayubu ƙarfi, ko kuma ya nuna inara. Na tsire shi kamar yadda na tsire ɗin na kashe su gaba gabaki ɗaya a banza kuma babu abin da aka isa yi. A lokaci na farko nostalgia ta muskuta ta kalli gangar jikin lamaru ko motsi baya yi. Ga wani mummunan rami a tsakiyar kansa wanda ta cikinsa kana iya gano waje. Ko shakka babu Lamarudi ya isa lahira a wannan lokaci. To anan za mu da tsaya wannan karatu na littafin magajin Walafas littafi na hudu sai a biyo mu a karatu na gaba.